25 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Berki Area 8 cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin darsinmu na wato watan Ramadana, na iyaye mata wanda muka mustaki da mace a Alƙur'ani a yau insha Allah za mu darasi na hudu wanda muke fatan mu yi tsokaci akan wasu mata salihai cikin mata su ne matan gidan annabi ibrahim alaihissalam wato saratu da kuma hajjar allah ubangiji ya fara musu aminci waɗannan yi guda biyu su ne matan annabin allah annabawa badaɗiyin allah maɗaukakin sarki ibrahimul khalil alaihi salatu wassalam su ya zo a cikin alkur'ani a dunkule ko kuma ce ambatan ɗaya daga cikinsu wato saratu ya zo a cikin alkur'ani a dunkule a wurare daban-daban za mu duba wuri na farko a cikin sotu hud Arma daga faɗan allah marikin sarki ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى آية 69 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى يوم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أجد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد نعم wannan wurin a cikin suratu Hud daga aya ta 69 zuwa aya ta 73 yana da cikin wurare da Allah cikin sarki ya ba mu labarin sha'anin wannan mata cikin dattawan mata masu hankali masu imani da Allah ya ambace su ambato na sunanta tsara a matar Annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce wala kad ja'a rusuluna Ibrahim bil bushra hakika manzannin wato manzanni cikin mala'iku da suka taho Jibrilu da wasu cikin manyan mala'iku su Mika'il da sauransu kamar su hudu ko su biyar su ne Allah ya aiko su za su je su halakar da kafiran zamani ko kafir garin Allah Lutu sai Allah ya ce su biya ta wajen annabi ibrahim su kai mai saƙon busha nabi ibrahim da matarsa sun yi aure sun daɗe a duniya a lokacin shi ya wuce shekara tamanin ita kuma ta wuce shekara sittin amma ba haihuwa suna cikin hali na damuwa da neman biyan bukata a wurin Allah mai da aka san iyalai suke a ce an yi aure an jima ko babu haihuwa za a shiga cikin damuwa za a yi ta ƙoƙarin ganin ina za a samu mafita ta hanyar addu'a ne ta hanyar magani ne da sauransu da shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zai bai wa annabi Ibrahim ɗa ba ma ɗa guda ɗaya ba har ‘ya'ya biyu sai ya aika mala'iku ya ce ku je ku yi mishi bishara da suka zo ƙalu salama ƙala salamu suka gaishe shi ya amsa musu gaisuwa Allah ya ce fa ma labisa an ja bi ajlin hani bai zauna ba har sai da ya ya kawo musu soyayyen naman dan maraki naman sa dan maraki aka je aka soya musu a yadda zuwa cikin wayoyi irin suya da abin da yake ce ma'alan faham wanda yake gasawa da dutse falamma ra'a aljihum la tasil ilayhi da ya kawo musu wannan nama kabaki na dan maraki ga baki da an yanka shi an gasa shi yayi yayi kyau sai ga hannun hannunsu baya kaiwa cikin nama ba don mala'iku ne abinci baya cikin su. to a lokacin ne sai ya ji tsoro na kira sai ki waɗannan wani irin mutane ga su dai sun zo da siffar samari kyawawa masu mutunci masu kamala da sutura ta kirki kuma sun yi dogon tafiya ai ka ga aka ba su abinci za a sa ran su ci abincin ko dan yaya kuma abinci ne mai kyau ne nagarta irin abincin da ake karban baki da shi nama mai kyau amma sai ga duka su rungume hannu ba sa ci ne na kirahum wa aujasa minhum khifa a cikin ransa sun yi kudurta cewa su waɗannan mutanen abin tsoro ne ba mutane ne da ya kamata ya amince da su hala wasu mugaye ala wasu masu kaza ne da suka ga alamar ya tsorata suka ce ƙalu la ta suka ce kada ka ji tsoro inna urkunna ila qaumi lut mu dan sako ne Allah ya aiko mu mu je mu halakar da kafiran garin annabi lut masu masu bin maza kai ba a ce komai da kai a nan ba illa bisharar da aka ce maka wa aka qa'imatu Matar matarsa tana tsaye wato ko dai tana rarraba masa abinci da abin sha ko kuma kuma yadda wasu suka ce tana daga cikin ɗakin ta a tsaye tana jiyo magana Bai son sai ta ji magana suna cewa ai kaza kaza kaza fa bashikan sai dai dariya wannan ya ɗaukar ma'anar dariya da aka sani ko murmushi ko kuma kamar yadda wasu suka ce firgita tsaye a ah, shine har sai da haila ya zo mata shine ma'anar fabashikat Allah ya ce na haqa wa wani wara haqa yaqub sai Allah ya ce sai muka mata bishara muka ce ta da hankalinta don Allah ya so Allah ya yarda za a bata haihuwa za ta haifi ɗanta ishaq kuma ishaqan nan idan ta haife shi har ma zai girma shi ma ya yi aure har ta ga dikanta yaƙo saboda ka kwantar da hankalinta da ta suna ganin ta tsohuwa Allah ya mata wannan alƙawari in ta haifi ɗan har ma an ba ta labarin zai girma kuma ta ga jikar kuma ai an sani cewa jika ya ma faɗa daɗi ko to duk wannan sai ta ce ya wailata qalat ya wailata ta ce o oh, na shiga uku ne saro a alidu wa ana ajuzu yanzu nan zan haihu alhalin ina tsohuwa na riga na tsufa wa hadha Ali shaykha ga kuma shi mijin nawa shi ma ya riga ya tsufa inna haza la shay'un ajib lalle wannan abu ne mai ban mamaki sai Allah yake qalu suka ce a min amrillah kina mamaki sha'anin Allah sha'anin Allah ya fi ban mamaki Allah yana yin abubuwa da dama waɗanda shi a wurin shi ba komai bane su saba wa al'adar da aka saba gani abin da aka sani shine mace mai karamin shekaru ko take halin yin haila da ita take haihuwa amma mace ta wuce shekarun haihuwa za ta shiga menopause wato haila da dakata mata mahaifarta ta motsi ta bushe wannan ba ta haihuwa ba wannan shine abin da aka sani ga al'ada da wata ma ko da tana yin al'ada ta wuce shekarun da suke na kunciya in ma ta iya ɗaukan ciki to Karshe ragas za a ko a haihuwar guzuma a kwanci uwa kwanci ko a haihuwar yaro mara lafiya duk wannan yana yana faruwa to amma ita gashi sai aka haifa kuma ɗan nan ma har an gaya ba yanzu ga sunansa kuma har zai girma shi ma ya haifi faɗa. sai abin ya ba ta mamaki sai aka ce mata kada ki mamakin sha'anin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait ahlul bait innahu hamidun majid Allah ubangiji ya ba ta labari cewa ya sanya rahama da albarka a cikin wannan gida na annabi Ibrahim alayhi salam da aka zama gida ne mai cike da annabawa a tashi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan gida yake waɗannan ayoyi kenan daga cikin suratu ah, Hud alayhi salam bar mu sake zuwa cikin ah, suratu Hijr daga aya ta 51 arma fadin Allah wa nabbihum an baiti Ibrahim in baka zuwa in baka wa nabbihum an baiti Ibrahim إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجدون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين hamsin waɗannan ayoyin da ke cikin suratul hijiri daga aya ta hamsin da ɗaya zuwa hamsin da biyar suna sake bamu irin wancan labarin a dunkule cewa Allah ya bamu labari ya ce wa da bithum kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa ka baiwa al'umma ka labari an baiti Ibrahima labarin bakin annabi Ibrahim iddakaru alayhi yayin da suka shigo gare shi fa qalu salama suka ce mishi sallama muke maka qala inna minkum wajibun yace to ai kun firgita ku kun ba mu tsoro ba san ku kun shigo kuna sallaba. qalu la tawjan suka ce kada ka fi tsoro inna nubashshiruka bi ghulamin alim mun zo maka bishara ne da wani yaro da za a haifa maka yaro ne mai ilimi kuma annaban Allah ne sai annabi Ibrahim ya ce musu ah, qala abashshartumuni ala an massani al-kibar fa bima shiru. yau kawo bishara yanzu da na tsufa shekara wajen casa'in na riga na gama tsufa to yanzu ko ai haifar min yaro ma ya na iya da shi fa bi matu bashiru ai wannan ba abin bishara ba suka ce a a an basharna ka da shi suka ce muna maka bishara ita gaskiya Allah ne ya aiko mu wala takum da alqanitina kar ka zama daga wasu masu cire rai daga kyautar Allah da rahama to kun ga anan ma an sake ba mu labarin cewa an yi ma annabi ibrahim bishara da anan ba ambata mana ita mahaifiyar da ita sarar mahaifiyar yaron ba amma dai an yi ita wannan bishara don muka koma akwai akwai waje ba a shiga mutum da ke cikin safa cikin aya ɗaya ne kawai fadin Allah ko shirin nawa da isaka nabiyyan min as-salihin ko kama ka biya cikin suratul suratul zariyat abinda Allah yake هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دوروا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله به فتاة فقال ألا تأكلون فراودته أبيه فجاء بعجل حميم هكذا عجل سمين ديكو فراودنا بهم فجاء بعلم سليم فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصدت وجهها فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم نعم وإلى العروس كما في سورة الباريات في آية 24 زواج فدع الله مدرسة سركي هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرم شلا بارك آه baƙin annabi ibrahim waɗanda suke masu daraja ya zo maka iddafadu alaihi yayin da suka zo gidansa wa qalu salamu qala salamu qaumun munkaru suka ce sallama gare ka ce ina amsa sallama ku ya ku waɗannan mutane waɗanda ba a san ku ba faraga ila ahli nan da nan sai ya shiga gurin matarsa fa ja'a bi ijlin samin sai ya zo da ɗan maliki kosashe a can mun je ibilin hamid hamid wanda aka riga aka gasa nan kuma an faɗi irin cewa ɗan maliki ne wanda yake lafiyayye mai kiba fa qarrabahu ilaihim sai kusantar da abincin zuwa gare su ya ce musu ne qala ala aqulun ya ce musu bismillah wa ci abinci fa awjasa minhum khifa da ya ga ba sa ci to shine sai fara tunanin cewa waɗannan bakin hanya bakin arziki ne kuwa qalu la takhaf suka ce kar ka tsorata wa basharuhu bi gulamin alim suka bashi albishir cewa Allah ya yi maka albishir cewa za a haifa maka da wanda yake mai ilimi fa aqbalat fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin sai maga matar ta taho tana ihu wato tana ɗaga murya shine sarra fasakkat wajaha sannan ta rufe fuskarta kamar ta ji kunya haka ko wani abu makamancin haka wa qalat tace azuzun aqimun tsohuwa irina bakarariya ina mata haihu tsohuwa wanda ta daɗe a duniya kuma wata dama ba ta da tarihin ɗaukar ciki da haihuwa ta ya za a ta haihu waɗannan wurare a kamar da muka ji su ne suka da labarin wannan baiwa Allah a matsayin mata annabi Ibrahim ita ce uwar gidansa ya zo a cikin hadisai da maganganun malaman tarihi cewa suna ta saratu kamar da muka ambata za ka kasance mace ce a wadda ta nuna misalin mace mutum ya kirki kasancewarta attajira iyayenta masu arziki ne kwarai da gaske kuma da tawar annabi ibrahim ta kasance kyakkyawan mace ce wadda mijinta ke matuƙar ƙaunarta ta miƙa mashi duka rayuwarta da dukiyarta da komai kuma suka zauna tsawon wannan shekaru ba haihuwa ba su dinga tuhumar junansu a ce kai ne ba ka da lafiya ke ce ba ke da lafiya kaza kaza kaza haka suka yi ta haƙuri da juna suna ta addu'a suna neman ainihin wato falala Allah a lokaci cikin lokuta sun taɓa yin hijira daga iraki suka tafi falastin daga falastin suka tafi misira to a misira ne suka gamu da wani sarki azzali kamar yadda yawa a cikin hadisun bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce, lam yaklib ibrahim illa salatu kalimat ibrahim bai kuma yin ƙarya ba sai sau uku daga cikin waɗannan tsarirai da ya shi ne inda ya ce in ni saƙi aka ce a zo a tambotar gunki ya ce a zuba da lafiya a nan lafiyar shi da kuma inda ya sassara kuma kan nan aka ce wa ya tara su ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'alu wannan babban nasu shi ya sassara su tambaye su waɗannan tsarirai guda biyu kenan wannan tsarirai ne ma na addini na jihadi to ƙarya ta uku ne. wancan sarki a nisar azzali ya kasance inda ya gama kyawa da kawai sai ya kwace ce ko ta waye ko ya waye kuma ta waye kawai sai ya kwace to da ya ga tsarin kyawun mace sai ce a je a kawo mai sai da cewa annabi ibrahim dan mun je in an tambaye ka kace ni ɗan uwarka ce kaka ce ni matar ka ce ta ce domin ni da kai ɗan uwa ne a musulunci ba wanda yake da musulunci a musulunci da kai haka aka ji annabi Ibrahim ya ce ɗan uwarsa ce yayi tauriya ce duk da haka wannan da sarki ya kwace sai yasa aka shiga ne ta ɗakin sa ya shiga wajenta tana ta addu'a tana neman tsarin Allah daga wannan azzalin sai Allah ya amsa addu'a ta wannan azzalimin sarki da ya kawo hannu ya taɓa ta sai hannun shi ya makare dan ya faɗi din da tuba yana fata hakuri ka roƙa mishi Allah Allah ya warware ne hannunsa ba shi ita ta roƙi Allah hannun shi amma da yake shaki ne ya ƙara kai hannu sai hannu ya ƙara matsalewa sai da aka yi haka sau uku sannan ya ci alwashi ya ce ya rantsa da abin da zai kashe shi yanzu in dai ta roƙa mai Allah hannun shi ba zai ƙara kula ta sai ta haka roƙon Allah sai Allah ya miƙa mai da hannun shi sai ko ya cika alƙawari sai ya rabu da ita ya ce a fitar wannan matan shaidani ya ce a kawo mashi ban ba mata mace to sai ba da kyautar hajjau hajar uwar annabi isma'il ke to da suka koma falastin sai ta ba wa mijin nata kyautar wannan kuyanga duk da mun cewa ba ta ce mai kishi dama duk mace da mijinta yake kaunarta da tana kishi a kansa saboda ta tana kishi a kan nan wanda kuma kishi halas ne ga ziyara take kishin mijinta a matuƙar bai wuce haɗin da shari'a ta halatta ba bai wuce haɗin ɗabi'a ba sai ta ce mashi to ni tun da Allah ya bada haihuwa ba to ga wannan tun da matashiya ce ta a lokacin shekarun ta bai wuce ashirin ba ita hajjar ce na ba ka ita ka yi taɗaka da ita idan Allah ya taimake mu sai mu samu ɗa ɗa ai na kowa ne ta danna kishin ta kai wannan ah, ah, sacrifice na mai bayan suka shi kenan ba ku mutum da kinci haka ya shi ku yan gayen godiya ya sa aka da ita Allah ya ci kwarta bayan an kwanaki kawai sai aka ga wannan kuyanga ta fara nuna alamun ta ɗauki tana ɗan tsofa-tsofa ya tana ɗan wani signal ɗinta da sauransu alamun da aka sani da ciki ga dai lokacin sai kuma kishin tsiyama sai ya motsa a wata mata ta ga cewa kai an samu matsala ba yanzu da ta kwatin da ta fara wasu abubuwa irin ne da kuka san mata kuna da su ta fara shi kenan ai mu yanzu mun zama ɗan kallo ai gida ya kwace a hannu nan ma aka aka ce ka kai wa mutum dare makara ta dinga abubuwa irin waɗannan da aka samu to annabi ibrahim saboda ƙaunarta da yake muna daga cikin abin da ya kamata mata su kula da shi namiji a matsayin shi na ɗa namiji yakan iya ganin wata mace ya aura alhalin ya fasa masu shi take gida wannan shi ya fasa masu ta gida amma maza suna da gane gane ba ya zama kai ya sai ya zama wannan gane gane ne gana shi wata da ta ke shi to kamar yadda sunan gidan suke gane su ce wato ya aka ya ga wata a ya kamata ta tare a cikin ita kuma wata ya aka ita mata gan shi ma'ana ya aka yi mace take iya san miji wanda yake da wata mata kamar yadda namiji ke iya son mace bayan yana da wata mata a ce kawai bai yadda aka iya da halitta Allah ke da kike budurwa kin san wani yana da mata ba kun ke san shi ke ba take yi laifi ba sai shi da ke san shi tsakani da Allah ai da ya kamata ki ba shi ba mata kayan ta ko ya tunani ya fake da almuhim sai ta fara irin wannan abubuwa annabi ibrahim saboda tausaya mata da yayi to shine sai ta roƙon Allah Allah ya bashi mafita Yi ta roƙon Allah cewa ya Allah ka ga ta, ina kaunar ta ban san tashin hankalinta kuma ina son in samu zuriya Allah ka ba da mafita akan wannan matsalar ta sai Allah ya bashi mafita sai Allah ya ce to ka dauki ita Hajar ta riga ma ta haihu da ita da ɗanta ka tafi da su ko suna ba ya ka tafi da su ka kai su ونوري تشني نساء مئة كنت من ذريتي بوالد غير الذري إن بيتك المحرم أنا ما أقول ربنا إني أكفلت من ذريتي بواد غير ذي ذر نعم. بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم نعم. ربنا ليقيموا الصلاة نعم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله هو ولكن سلكي يجي باب العباد وانا في سورة إبراهيم كنوكو الله يجي ربنا الله إبراهيم يجي أقبل جدينا إني أسكنت من ذريتي lallai ni na kawo wasu sashe na na kama musu wurin zama biwadin ghairi zizar a wani kwazazzabo wanda babu tsoro babu tsoro kwazazzabo ne inda baitikal muharram ya Allah a wajen gidanka ɗakin ka mai alfarma rabbana ya ubangijinmu yuki musala na kawo su nan wajen ne dan su tsaye da sallah su da zuriyarsu sai ya ce mene ya ce a ah, wajen al'adar min an-nas idan ilayhi ka sanya zukatan mutane su zama suna ƙaunar zuwa inda suke warzuqhum min ath-thamarat sannan ka azurta su daga ƴaƴan itatuwa la'allahum yashkurun dan su dinga gode maka ya Allah wannan aya tana ba da labarin abin da ya faru ne a takaice kamar da muka ambata lokacin da a hajjar ku samu ciki bayan ka samu ciki shi ne waɗannan mala'iku su gaba saboda ka an tsakanin ma haihuwar su kamar wata uku waɗannan mala'iku suka zo suka yi ma annabi Ibrahim bishara cewa ita ma wannan dattijuwa Allah zai ba ta da kuma zai ba ta ma jika to amma duk da haka da aka haifi Isma'il to sai abin ba ya motsa abin ba daɗi kun dai san yadda ai kuke ji wannan motsawa abu ke zama na sauƙin da za a samu shi ne zama sun yi nisa da sunansu domin idan aka yi nisa ba a ganin juna to da sauƙi wanda yake da mace fiye da ɗaya amma ba sa zaune waje ɗaya wanda bai san gida da kishi yadda ya kamata zai samu sauƙi amma in suna zaune a face ne a face ga ɗaki ga ɗaki wani ma ana sharing tiraka ko ana sharing kicin ko falo to wannan za ta wata nan an sai an gwamna a cikin, za a yi abubuwa iri daban daga ko to sai aka ce ya ɗauki ke ya kai ta wani waje da za ta ga ita ma kanta a nan hadan ta gwada cewa ita ma ɗan mutunci ce ba ta yi mutunci ba ta tana alkhairin da aka mata inda wata take ce shi ba abin adalci ba ni za a ɗauke ni daga babban gida a mai da ni wani waje za a tafi da ni wani wuri ma can ba ai wannan ba adalci ba da fara kiran malamin islamiyya tana buga mushi tana cewa ga ta malam ka zo ka zo za a cike ko ta kira kanin babanta duk ba ta yi wannan ba abinda mijinta ya ce Allah ya ce in dauke ki daga nan sai to shi kenan na ya ɗauke ta daga Palestine ya kawo ta makka a lokacin makka babu kowa daji ne kuma zazzabo wato ramuka ne na duwatsu marasa itatuwa wanda za ka fara tanin ma ba zai yi rayu a ya zo ya aje ta akan dutsen safa ko ya sauko ta kira shi kan ibrahim yana jin makunya sai ibrahim ya ce me ya faru ta ce ya za ka ban ma'ana ya ce mata Allah ne ce ba kwa ce Allah ne ce ban ma'ana ce shi ke ka je kawai za ka yi kama hanya ya tafi sa yaro ƙarami jariri Ismail alaihi salam yana kuka yana kuka ita kuma tana kaiwa da kawowa tana da ta samu agaji za ta samu ko da ruwa ko ɗan abin da za ta bashi shi ne sai wannan safa da maruwa kafa bakwai da ake tana ɗan ƙarshen maruwa sai ta hango kamar ga wani mutum can kusa da ɗanka to za ta dugo a guje kawai da suke zai safa da maruwa sai gani kan wajen nan rakiwa bai wa Allah na a cewa dawo yanzu ma namiji da ƙarfinsa sai ga mutum ya tafiya kici kici kici ana da biki shi wani ma sai dai a cikin guragu amma ka ta wannan a tafiyar saboda ɗa ɗa da mahaifiya sai Allah kafin ta zo mutumin ya ɓace shi mala'ika ne shi ne bai tona inda zanzan yake ko da tabo sai ta ga ruwa na guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan Hajar uwar Annabi Musa Ibrahim da ba dan ita ba da ruwan zanzan ya gangare ya fi duniya amma tana ba da ta ganshi ta killace shi ta gyara shi da wani dinga tafiya ba ta daɗe shi ta fara ɗiba tana sha tana ba ɗanta tana ɗiba tana sha tana ba ɗanta so daga nan sai tsuntsaye suka zaki cewa akwai ni'imar ruwa a sai suna taruwa a kusa da wani. har wasu matafiya suka ga taruwar tsuntsaye a wurin sanda da nane akwai ruwa sai suka zo suka ganta suka ɗebi ruwa suka sha daga nan ya zama wajen zuwan su har suka yi sansani to daga nan ne aka kafa garin makka so da kan ce gara zaki ce uwar annabi isma'il ta kafa garin makka isma'il har girma har aure har baban shi ya kawo mai ziyara ya zo tarar baya nan ya tambayi matar yaya rayuwa ya rayuwa mara shan wahala ai wannan wa bayi da abu bayi da komai muna cin wahala muna cin fafa bata san sirikin da take magana ci sai annabi ibrahim ce to idan mun gidan ya dawo ki ce mishi wani dattijo mai kama kaza ya zo sannan kuma ki ce mishi na ce kan da kyawuran ɗakin ta ya dawo ta ce kai ba ku dattijo mai kama kaza kama kaza ta ai baba na ne me yake nufi yake ya ce a canza sauran aiki ce to baba ya ce ne a saki shi saboda ba ki saki yar fa a cikin miji ba da ganin ba ku fara ba labarin wahalar aiki shi ke ba kiyar ba ki ba miji ya ci ba ya a cikin da ganin ba ku fara su mutu dan da na zan ya ga waɗannan matan ne da MP hide my idea bai da shi ke wanda suke zuwa cikin eh, Instagram ta ba da labarin wannan jinsi duk ya sa musu kula da ba wai sai ku to a kan kuma ita kuma a umra abinnan a sai a yi ta ganta shi ne annabi ishaq alaihi salam shi ma ya taso tare da ita sannan kuma har ya girma ya aure ya haifi a ƙo alaihi salam wani shi ma annabi shi kuma ya ya haifi waɗannan 'ya'ya guda goma sha biyu zuriyar su ne annabi yusuf da ƴan uwansa sun ga mace da ake ganin kamar ba ta samu zuriya ba amma Allah madaukakin sarki ya ga mutuncinta da haƙurinta da ƙauna da taiwa mijinta kuma har ta iya ɗaukan mace ta bashi sai Allah ya girmama ta ya ba ta zuriya mazaje zuriyar da su saraka kake ji nauyin ce mijinki ya auri kawai ki ba ki sani ga wata kila wa san ta karahu shay'an halal ku ci wani abu huwa khairun lakum a halal alheri ki sa da ta kawo mishi ko kuma kawai dai yadda ya ce kai wanda Allah ya shi miki albarka na ji dadin wannan alfarma da kika in Allah ya karɓi wannan adda shi ke nake kin huta zuwa da lafiya sannan kuma da kullum kuke cewa ciwon kiyamata na kiyamata yanzu ta wannan kawata ce ba kiyamata ba ne yasa ciwon ta ba nake ne ke kin samu miji ita ba ta samu ba amma kuma kullum tana ta miki shaguɗi tana da miki cewa kai ai baban su baban su Amir wallahi mutumin kirki ne in ba ta gane ba kin ba gane ba din ciwo kike mata ka a saratu sai Allah madaukin sarki ya mata ta goma shi ya ba ta zuriya annabawa cikin zuriyarta sai a kira su mijin annabi ne danta ishaqa annabi ne jikanta yusufa annabi ne haka Allah ya bata zuriya annabawa bayan annabawa sannan annabawa a cikin banu isra'ila kamar da aka sani suna da yawa to duk daga zuriya ta jin ne ya mata da wannan shine haƙuri da kai da biyayya da kai wa mijinta da halin kirki da ta gwada da hankali ko ta zama mushi fitina ko ta ce ni sai an sake ni ina so in ga 'ya'yana ina so in ga zuriyata mace da yawa haka idan miji bai haihu ba aka fara zargin ai shi ne baya haihuwa ai kaza ai kaza da nake za ta ce ni da a sake ni a sake ni kawai shi ne aure na ina so na ga zuriyata ayi ayi a ba ta ta gidan hakuri to wannan ba wata ba hanyar shari'a ke ana samun wata ke fatsararriya sai ta je gefe ta shigo mai da ɗa wanda ba na shi ba فلا حول ولا قوة إلا بالله Allah ka mu daga aikin asha saboda haka darasi mafi girma da za ku ɗauka daga rayuwar saratu alaiha salam shine at-tabshiyatu liz-zawj sadaukarwa ga miji sadaukar da tunaninki da dukiyarki da komai naki kai har da ake sadaukar da wato kasancewa ke ɗaya don miji ya samu zuriya don ya samu farin ciki don a samu wato alkhairi da ke cikin gidan to wannan idan kika yi don Allah sai Allah ya rama miki da abin da ba taɓa tsammani da alheri sai da ke tsammani sai zama ke kin fi mijin moran wannan alkhairi sannan take ƙara daraja a wurin Allah take ƙara daraja a wurin miji ki ƙara daraja a wurin dangin miji saboda haka darasi muhimmi shine a abu na biyu don wata ta yi tabbashiya ta yi sacrifice ta sadaukar wannan fa zai mutum a cikin zuciyarta babu wannan kishin tabbas akwai shi za ka kuma mijin shi ma sai ya kiyaye ka a zo a dinga nuna masa a yanzu an daina yayin ta a yanzu amarya ce take zama a dinga yin wasu abubuwa wanda ta tsara tunzura ta ko kuma su sanya ta lalata aikinta da ta yi mai kyau kuma kuma tana iya haka ta ce oke saboda ka ga cewa na yi kaza su ma yanzu ka zai to wallahi mu ce an yi ma faɗan baka yi saboda ni za ka daina wa haka saboda ka ga ina kau da kai sai ta birkice ta hutsare ta bokare da kuma asalinta na jidani daga nan gida ya ga ko komai ya zama babu daɗi to sai zama sanadiyya haka shine mummunan mu'amala da mutane kana daga cikin za da ɗauka har ila shi ne idan akwai wadata akwai yalwa yana daga cikin hanyoyin da suke rage jidali kishi tsakankanin mata ya zama kowa gidanta daban in ma zai yi kowa da take daban wannan ake duka abuja nan bata yi shi mata zauna da junan su ba kina nan garki wata tana can a amma kuna aika da gidanku saƙonni ki duba ne kana faruwa zuwa ba ta hawa ko daga nan zuwa zuwa kuje ko zuwa ko zuwa wani wajen makamanta to gara a suna abuja tana kaduna ko suna kaduna tana lakwata kowa ya zauna a inda yake salaman salama kowa ya kira idan shi shi kadai ya ce muku zaman lafiya in akwai wadata kuma dama shi fa yin aure sai da ɗaya na masu wadata kai har aure ɗaya ma na masu wadata wanda zai da wadata abinda Allah ya ce wani ya wal yasta'fitil ladina la yajiduna nikahan wanda ya kasa samun aure to ya kame ka ba daidai ne mutumin da yake faɗi shi ya rasa yadda zai yi da guda ɗaya kuma saboda karmani zai tafi wani ma da kudin bashi wani ma da kudin wani gidan an raba wasan gado na ta nama banta an bashi ajiya kafin ta hankara kawai ajiya ta daga saboda rashin mutunci wannan rashin mutunci wani ma sai zai ce to a ɗakin suke ciki a toshe kowa ya rike ɗaya duk wannan ba daidai bane kamar yadda kuma ba daidai bane mutum yana da wadata yana da arziki kuma mace ɗaya kamar kwasto shi ba daidai bane ga wadata ga yalwa komai lafiya da kuma ma a ce ta ƙwaya ita ce kawai take ta kanta ne take ce sarauniya wanda inda ya halatta a wuri guda goma zai iya auren guda goma ya ci da su lafiya da ya kwatar da su shi kuma guda ɗaya wancan kuma wanda yake ya kasa ci da ɗaya shi kuma guda uku wani yin bala'in yake na wannan kaga kowa ya yi abin da yake akasin abin da ya kamata wanda ya kamata ya aure da yawa ya yi ɗaya wanda ya kamata ya kula da ɗaya ya je yana yi da yawa wannan duka kurakuran maza ne saboda idan akwai wadata idan akwai halin yadda za a yi kowace a yi mata gidanta daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yawa matan shi kowace mace yadda suna compound ɗaya ne guda uku ne kawai suke cikin wani compound daban amma kowace gidanta daban wato kamar yadda a yanayin za a ce self contained ko flat ko makamancin haka ɗakinta da kicin ɗinta da tsakar gidanta daban a lokacin su ba a yi banɗaki a cikin gida suna fita can waje da su banɗaki alhim wannan shi ne abin da ya fi dacewa domin samun natsuwar zuciya da zaman lafiya da gujewa ƙofofin fitina domin kullum in ana ganin juna da ya shiga na ɗaki a ce ya yi zalunci lokacin shiga da yi ba da ya shiga da leda a ce ne ka shiga da shi in ya shigo ce ai yadda da kawai ta jiya ta fi wannan girma wuce means abin da ke ciki ya fi wannan yawa kitin tunu iri da bada wadata da kasuwa wani za a race da za a yi su sannan muhimmancin addu'a don samun wato haɗin kan iyali mun ji cewa annabi ibrahim ya kai addu'a don neman haɗin kai na iyalinsa da muhimmancin addu'a don samun biyan bukatu annabi ibrahim ya zauna babu 'ya'ya shekara da shekaru amma da yake ta addu'a da shi da iyalinsa Allah madaukakin sarki ba su 'ya'ya wanda da zuriyarsa nan har yanzu wata kare kuma wannan yana nuna mana cewa shi 'ya'ya albarka ne alheri ne wanda dan kana da wani matsayi ko wata wadata wannan bai hana ka duk na ƙasa ba kuma kana 'ya'ya in ba haka ba ibrahim da yake matsayin annabin allah babban masoyin allah da ya kamata a ce tunda ya samu wannan matsayin 'ya'ya ba komai bane a wajen shi amma rashin ya sa yake ta jin damuwa yake ta addu'a inna ibrahim la awwahun halim ya kasance mai yawan kuka kuma mai dangana yana kuka yana neman Allah ya biya mashi bukatun shi na alkhairi amma kuma lokacin da Allah bai biya bukatun ba sai ya dangana to don haka ya'ya alkhairi albarka hanya ce ta samun arziki na duniya da lahira hanya ce ta samun tsira idan mutum bai samu ba ko da ya samu wasu abubuwan duniya zai dinga jin cewa akwai wani na kasa a tare da shi akwai abin da ya kasa idan mutum ya samu kuma ya gode wa Allah kuma ya tsayu wajen ganin cewa ya tarbiya su ga mutanen kirki ya yi musu tarbiya su ga mutanen kirki su ga mutanen banza bil munasaba a ran da muka fara darasi mun ambaci labari wata ƴar uwanmu nan cikin masu halarta wannan karatu hajiya fatima ke kai ne wasu ba sa nan barin sake ambata wannan baiwa Allah tana zuwa karatun da muke bara da muka yi da ita muke darussa nan daga can wata unguwa da ake cima zafi? ake ɗauko mota ta gona wasu ku za su kanta tana yin shirye-shirye a gidan tibin suna tibi na girki hajiya fatima cikai ne ita muke karatu a nan muka san fuskar ta ba wasu kila kun santa a gidan suna tibi wannan mata ta yi auren shekara ashirin da uku ba ta yi tana zaune da mijinta a nan abuja babu irin dabarun da ba su yi ba irin wannan idu ai wane ne duk an yi ta ban labarin cewa an yi mata wajen su bakwai

ta haifi da ita mace yanzu za ta suna ƙasa alƙahir ta ce a tsaye da addu'a kuma tana godiya a kan irin fata alƙahir da aka yi su na ka daɗewa a halin ba a haihu bai nufin ba za a haihu gaba ɗaya kun je da Allah ya ce Abu Ibrahim fala ta kullunan qaniti kada ka zama daga cikin masu cire rai daga rahama Allah in dai da rayuwa da rai da lafiya to Allah kuma yana nan yana bayar da ababen da bayin suke roƙon shi kuma duk abin da bawa ya roƙa Allah ya kawai zai bayar ba dole ya bayar san da kake so ko yadda kake so kun ga shafi Ibrahim kuma ya yi shekaru yana wata addu'a kama Allah ya bashi mun karanta ba ta annabi annabi Musa ya yi addu'a shekara arba'in sannan Allah ya amsa mishi amma Musa muke da mun yi addu'a yanzu yanzu mu ganta kamar yankan wuka haka zai yi wa wannan yana daga cikin gaggawa ɗan adam kulikal insanu min ajli a haifi ɗan adam ɗan adam tare da gaggawa amma abin da yake so mutum kada ya fasa yin addu'a kada ya fasa neman gafara Allah kada ya fasa neman falalar Allah to Allah ku zai bashi falalarsa a san da ya so a bisa irin tsarin da Allah ya ga dama saboda ka hajjar ta nuna mana misali na mace wacce ke mai yi wa mijinta alkhairi wacce ke taya mijinta aikin da Allah ya bashi na annabta tafiye-tafiyen da aka daidaita aka abin nan sarrafa ne sannan a ko da ko da kishi ya taso mata bata aikata wani mummunan abu da ya saba wa shari'a ta tsaya iya kishin da kawai sai ko da kishi ya taso miki shari'a bata hana ki kishi ba amma dai kada ki aikata abin da zai zo ya zama dabbab yanzu mata ba abin da ba ta yi a kan kishi ta yi kisa ta sa ma ɗan ya guba ya ci ta jefa shi a rami ta yi ma mijin kaza da kaza abubuwa iri daban-daban waɗannan wanda tun a duniya shi ke nan kikin kashe rayuwarki domin yan sanda ba ki tsare ki ba a zo a kama ki a nuna ki a duniya kowa ya yi miki albarka daga mishi kuna da kake kala da shi to kake wannan amma dai babu laifi don ki dan ya da zance don ki dan yi fushi kin zuba baki don ki dan yi habaici wannan dai babu shi kuma sai ya haƙuri ya kauda kai ya baki uzuri cewa eh, ɗabi'a ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma an yi irin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girma abin da ya musu kawai shine ya fita ba gida sai da Allah ya ga abin yana da mai wuce gona da iri Allah ya shiga fadan da kanshi sannan suka shiga taitayin su saboda haka ba laifi bane da masu bayyana kishinta akan mutunta take kauna idan muka kalli ɗaya bangaren ta amarya hajaru alaihi salam za mu ga cewa ita ma ta nuna misali ta cewa ita ma yarinya ce mai hankali ba ta ta ce ta gurɓata gida ba a ko da take ganin idan ta zo ta samu gida musamman a ce ta haihu wata ba ta haihu ta shi kenan ta mata da taya za ta dinga juya akalar gidan suna wa mijin cewa to yanzu fa ita ce in charge ba ita ce uwar ɗansa ta za ka yi gadi ko kuma shi ma in solo biyu ne ya biya mata su wulaƙanta wata to mata ya kawo ta ci gaba da girmama wannan mata da ta ba ta dama ta aure mijin ba ta kasance kuma mace ce mai haƙuri tunda ya tabbata cewa an fitar ɗaya a kanta amma ta yi haƙuri ta kau da kai sana lokacin da ya ɗauke ta ya kai ta wani waje ya ce Allah ya ce aje ku anan ba ta mai da kayan baya ba ko ta ce wallahi ba kai isa ka tafi ba ta sha kwallon da ta ce wallahi kafa ta kafa kamar ta yasa sai ta haƙura wato duk da miji ya ajiye ki ki haƙuri ki zauna idan ya zo ki mishi godiya ki tallabe shi ki mai hidima idan bai zo ba ki gaba da mai addu'a Allah ubangiji ya dawo da shi lafiya haka ta ci gaba da yin wannan addu'a ta ci gaba da ɗaya ɗa'a, ta ci gaba da ainihin wato kula da ɗan har baya na ta kula da ɗan ɗan ya zama babban mutum mai daraja mai girma ta Allah ya ba shi annabta wato wajen samun mana misali wajen yadda ake kula da 'ya'yan miji da dukiyarsa da kulawa da shi da sauransu waɗannan mata guda biyu mata annabi ibrahim alaihi salam su ne suka zama asalin kakanni na al'umma guda biyu ita hajjar su ce kaka da dukkanin larabawa kamar yadda yake cikin hadisi na abu huraira abu huraira yake ce wasu, da ya da labarin su ce wannan ita ce kakar ku ya ku larabawa ita kuma a saratu ita ce kakar banu isra'ila ga baki ɗayansu mutanen kirkin su da na banzansu duka suna komawa ne zuwa ga waɗannan jikoki guda goma sha biyu ‘ya'yan annabi yaquba su ne suka wawwatsu suka haifi ‘ya'ya suka haifi zuriya daga na aka samar da al'umma da ake cima banu isra'ila yahudawa ke to kun ga waɗannan mata guda biyu kasancewar su mutanen kirki wanda suka yi wa mijinsa da'a da biyayya suka kyautata mushi suka yi sacrifice ɗin da ya kamata su yi Allah cikin hikimarsa sai ya wanzar da zuriyarsu kuma ba abin alkhairin da Allah zai umarci yana ce da ta yawaita domin hanyoyin samun lada da hanyar da yayi waɗannan ƴaƴa da jikoki da taɓa kunne sauran zuriyar da aikin alkhairi da suka yi tana da lada Kuma za a ci gaba da ambatanta ga shi yanzu muna ambatanta muna ambatan su muna ta musu addu'a duk ya kai su zuwa ga wannan su ne halin kirki da alkhairi da suka yi da kuma yadda suka yi biyayya ga mijinsu suka bar mutanen kirki masu alkhairi to muna addu'a Allah ubangiji ya ƙara musu aminci da tsira Allah ya ƙara wa mijinsu Annabi Ibrahim aminci da tsira jikokinsa annabawa Yusufa sannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk muna addu'a Allah ubangiji ya ƙara musu tsira da aminci da salati da sallama da su da zuriyarsu da sauran annabawa Allah da baki daya wannan take shine bayani game da waɗannan mata da muka masu ake da matan gidan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saratu da kuma hajaru alaihi Masala da abinda za mu ɗauka na cikin da na darasi game da rayuwarsu abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ya bamu ladan shi Allah kuma ya gafarta mana mu, Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sanya albarka a cikin ibadun kurakurai muna addu'a Allah ya gafarta mana Allah kuma ya bamu ilimi mai albarka ya sa mu gama lafiya وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله